الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين yan uwa kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar malam muhammad كانوا shu'aibu daga kano limamin masallacin ahlus sunna ne na farko a kano wato wanda ake ci ibatrayon allah mai girma da haka ya kaddare shi da karba kiran wannan membari wato membarin sunna domin yada ayyukan alkhairi na addini malam tun shekaran jiya yake wannan garin a wannan masallaci ya bada da sallar juma'a sannan ya gabatar da karatu a masallacin usaimin shayi jiya malam ya gabatar da karatu a masallacin sola wanda ke nan samu tsakanin magariba da ishiya'i yanzu kuma Allah ya kawo mu daidai lokacin da malam zai gabatar da takardarsa a wannan taro na malaman tafsiri masu gudanar da tafsiri karkashin sunar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a faɗin wannan jiha ta zamfara malam zai gabatar da darasinsa mai suna azamatul qur'an wanda wannan sunan kawai bai bukata sai an yi wani sharhi domin mallan zai fayyace komai a ciki akwai bukatar mai da hankali sosai da kuma jan hankalin da akan yi muna na irin ɗaure waɗansu abubuwa waɗanda ƙila ke buƙatar ɗaurewa lokacin da ana karatu babu shakka irin wannan wata dama ce da ya kamata a ce muna yin amfani da ita wajen kiyaye abubuwan da mukan kinta a irin waɗannan wuraren domin irin wannan tacewa da dunkule abubuwa da malamai sukan yi za ga in kai ɗaya ne za ka ka yi ta shiga nan shiga nan sai ka daɗe baka cimma yadda za ka yi ka tattara abubuwan wuri guda ba don haka akwai buƙatar mu mai da hankali sosai wajen saurare da ba da hankali da tunani ya zama lokacin da malam yana yi an fahimci abin da ke yi ake gabatarwa malam takarda biyu ne zai yi yau ɗayan za a gabatar da ita yanzu in Allah ya so bayan azuhur ƙarfe rabi malam zai gabatar da wata kuma malam zai gabatar da laccinsa ta ƙarshe a wannan tahowa in Allah ya so tsakanin magariba da isha'i a masallacin juma'a na barakallahu don haka wanda duk yake da hali to ana gayyata sai hallara da duk waɗannan karance karance malam yana karatu masu tsadar gaske waɗanda har da matuƙa amfani ga musulunci wanda bai kamata kowa ya rasa iri ne ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi ma malam buɗi wajen ida sakon abin da yake so ya isar mu kuma Allah ya buɗa muna kira zan so wajen karɓa abin da malam zai karantar da mu kuma gaba ɗaya Allah shi karɓa. Allah malam bismillah.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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ne mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haɗuwa a wannan safiya ta lahadi